Barka da zuwa tashar tsakar gida. Da ciki na a jikin momi gombe kafin mu rabu, a cewar Adam Fasaha, tsohon mijin momi gombe. na wani hoto na mawaƙi Adam Fasaha rungume da momi gombe ya taso da wata sabuwar tashin tashina, inda aka fara maganganu ƙanana kan hoton. Yayin da suke zargin ko yanzu ne Adam ke wata mu'amala da ita, wanda hakan ya sa aka yi wa Adam ɗin tambayoyi. sai dai abin ka da neman kuka ko da aka yi wa adam tambaya kan wannan hoto ya yi dogon sharhi inda har ya bayyana wasu sirka na aurensu da rabuwarsu abin da ya fi jan hankali cikin bayanin nashi shine cewa ya yi mata ciki kafin su rabu sai dai bayan nan ta sanar da shi babu cikin bai sanya a kai ba ya kara da cewa an yi hoton nisan da tana matsayin matarsa don haka zai iya yin abin da ya fi haka ma da ita ga da yadda hirar ta kasance karbi da yarinyar na har kawo yanzu ban taba neman inda take ba ban taba mafarkin bara in neman inda take ba ban taba tunanin bara in ji ina take ba dalili ko shine ina kokari in kare mutunci na ko kuma in kare martaba ta a matsayina na wanda na aure ta na farko kenan sannan na biyu idan har abin da girman abin da ya na rabu da ita bai sa na wawaye ta ba wani abu da na duniya zai sani in wawaye ta babu shi kuma wadda a cikin bata mun suna da aka yi ba zan taɓa manta ba na ji boyson da take cewa na ɗauko ta na kawo ta ƙofar gidansu ne na siye ta wato wani abu ɗaya da yake ban mamaki da masana'antar nan shine ba za ta faɗa gaskiya ba ba kuma a goyon bayan gaskiya bayan ƙarya ake goyo a yaushe a tun lokacin farkon kes ina da waɗanda ma suka fara saurara ta a matsayin ta na matar aure tun a shekarar 2018 ba zan ta manta ba kes ina da ita ya ji har mafan amma abin da kai ci ne a lokacin da yawa suna bayana kuma da yawa ta nima suka santa amma abin da zai bada mamaki shine waɗanda nake kesin nan da su a kanta akan sun sa mata kyamara da dama sun samu ɗaurin gindi ne da goyon baya da wurin wanda suka san cewa sun fi ni amma dai alhamdulillahi ba zan ce mafan ba taka rawar gani a tayan din ba sun taka waɗanda kuma suka kyamace ta a tayan din su ne suka fara mu'amala da ita bayan mun rabu tana na fara tsorata da masana'antar nan da farko kenan waɗanda suka fara sa hoton waɗanda bayan mun rabu da ita a kuma ni fa ba rabu ma da yarinyar nan a ko ina ba illa a waje sai bayan an kai ruwa rana suka zo da kawanta a bakin studio suka ce na ɗauki takarda na bata saki ɗaya amma abin da ya mun ciwo wai na ɗauko ta na kawo ta ƙofar gidanta tana lami lafiya na kawo ta ƙofar gidan ya sanar na ciki na suke ita ta san ba haka ba kuma su ma manyan na kaniwood a wancan lokacin sun san ba haka ba sun san me aka yi sun san girman abin da aka yi ba zai taɓa musalta ba ko bayan mu rufe akwai rubu tsakaninmu a time din na ce mata kuma gida su dike ce mini akwai wurin uncle ɗinta da ta fi tukun na jos na kuɗi na bata dalilin abin da ke tare da ita so amma opportunity ta kira ni bayan sati biyu ta ce mai ta yi jini a can duk da haka ban ce komai ba a ce mata shikenan babu komai ubangiji allah ya samu dace daga nan ban kare wata magana ba to wala allah watakila yaran nan ko yarinya da za a haifa ko wani abu wani Allah ya zama da a ce ma da shi din ba mu san yadda za ta kasance a yanzu ba da watakila hakan da aka yi sai ya mafi halin da ake ciki a yanzu haka lissafinsu ya wuce haka amma duk abin da Allah ya tsara sai ga shi ne nan daidai mu dai mun yadda da cewar yana da cikin littafin mu ba za mu haure ko kuma mu tsallake abin da Allah ya tsara mana ba daga cikin rayuwarmu domin tun lokacin da aka haife mu Allah ya riga rubuta a cikin littafin da duk ya zara ba za mu mutu ba sai mun cika shi zan aure irin mace wance zan haifi da irin wani zan gamu da wani zan gamu da waccan kana rayuwar ka lami lafiya Allah sai ya sako maka wani a cikin rayuwarka domin ya zarce ka da shi kuma babu yadda ka iya don haka za ka rayuwa da shi daga ƙarshe mun je labari kaman akwai wata yarinya da kuke soyayya da ita yanzu kaman kayan kusan angon cewa ko da ku iya gaya ma masu sauraro wannan wace ce ko kuma yaushe ne da ya auren to bata in ce maka ga sunan wacce zan angwance da ita duk bai taso ba amma tabbas na kusa aure kuma auren alhamdulillah nan ba da jima'a ba zan yi shi insha Allah Allah ya nan ba da jima'a ba kuma a ƙarshe ne ina ƙara jan hankalin mutane game da wannan da suka gani hoto ne wanda tun mana gidan aure ne kuma kamar da na faɗa muku zan iya fiye da haka da ita tunda mata ta ce a ta amma batun cewa mana alaka kwata-kwata ba a inda take kallo ba na ni rabona ma da ita na ma shekara ne Allah na tuba sati uku baya da suka wuce ko biyu ne don a ta gurin bedde kuma ta zo ta gaida ni na amsa wannan na sani amma bayan wannan ni ko kusa ko nesa ban taɓa sha'awar ba bayan wata alaƙa ita ta daban ba ko kuma a'a yi wata alaƙa ita mara daɗi babu wannan tunanin arena ba ta ita nake ba ba ta harkokinta nake ba iya abin da aka yi mini ma na riga na baro Allah kuma komai da kake gani da lokacinsa idan shekara dubu ne Allah ya ɗeba za a yi ta kan jikon bakon dole zai zo wuce inda muna tsaye rai saboda kai dai kana gani kana ji irin kisoshi kaza kaza kaza wane kaza wane kaza wane kaza kuma kai tarihi yanzu idan ba ku manta ba a kwanaki wani abokin adam din ya zargi hamisu breka da huriyar momi din kunne cewa tun da aure akan da ta fara fim wanda momin ta ta haka shi ma kuma breka ya ta wannan batu inda ya ce kafin ya samu a idan sama sai da tafi shekara da fitowa daga gidan mijinta Allah ya kyauta shi dama aure rai ne da shi kuma zama ya gaji sabawa saki ya aure kuma halal ne zancen ciki kuma tunda adam ba tuhumar mu yake da batun cikinsa ba sai mu ce Allah ya bashi mai albarka a auren da zai yi